daidai da ɗaya ga watan august shekara ta da 2011 wannan shine kasar na hamsin daidai daga cikin jiran giya karatuttukan littafin fiqhu sira wallafar babban malami professor zaid abdulkarim zaid allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi kamar da muka sha faɗi wannan littafi ne da ke tarihin fiyayyen halitta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a inda yake fitan mana da darsa dangane da alaƙar tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a yadda za mu gyara rayuwarmu ta duniya da ta lahira baki daya malam yana kawo mana tarihin irin salon da mushrikai suka ɗauka <clears throat> wajen faɗa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar izgilanci kamar gwada ƙarfi a inda muka ji cewa wulaƙanci iri-iri suke wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun ji ainihin hadisin farko a inda annabi ya yana salla a ka'aba suka je suka watsa mishi wata ainihin wato kazanta ta mahaifar raƙuma haka muka sake jin inda abu jahal ya ce yaushe za mu bar muhammadu yana salla a gabanmu idan har ya sake sunkuyawa sujuda juda ya ce zan je in taka wuyan shi zan gurza goshin shi a ƙasa ya tafi ya yi haka ɗin ne allah maɗaukakin sarki ya nuna mishi wani wawa keken rami a gaban shi yana zaɓaɓɓaka da wuta sannan ya ga ainihin mala'iku ga sunan da fuka-fukai manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce wallahi da ya matso kusa da ni a wannan lokacin da mala'iku sun gutsutsura shi gaba-gaba sallallahu alaihi wa alihi wasallam to malam ya ce wa akhraj bukhari wa an urwa ibn zubair radiyallahu anhuma bukhari ya fitar da hadisi daga urwatu dan zubair Allah ya kara musu yarda urwatu dan zubair tabi'i ne jikan sayyidina abubakar ne siddiq ta wajen asma'u yar abubakar din qala urwatu yace sa'altu abdullahi ibn amr an ashaddi ma sana al-mushrikuna bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na tambayi abdullahi dan amr dangane da mafi tsananin wulakancin da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda wulakanci ne ya fi tsanani wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga dangane da mushrikai kala sai ce ra'aitu uqbata ibn abi mu'ayth na ga wani babban kafiri mai suna uku batu dan abi mu'aitin ja'a ila nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa huwa yusalli yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sallah fa wada rida'ahu fi unuqihi fa khanaqahu khanaqan shadida ya sanya mayafin shi a wuyan annabi ya shaƙe annabi shaƙewa mai tsanani a halin annabi yana sallah faja'a abubakar hatta dafa'ahu anhu sai da abubakar ya zo ya tunkuɗe shi wannan mutum daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala ya ce a taƙatuluna rajulan haba ƙuraishawa za ku kashe mutumin da an ya kula rabbi Allah don ya ce Allah ne Ubangiji na ku rasa wanda za ku kashe sai wanda ya ce Allah ne Ubangiji na wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum a halin hujjoji ne ya zo muku da su daga Ubangijinku ku ma'ana kamar yadda ali fir'aun eh, mu'minu ali fir'auna ya faɗi dangane da annabi musa da aka tashi ana duka haka anan yanzu an shaƙe annabi annabi yana sallah ga 'yan ta'addacin ga 'yan iska a gari ga 'yan fashi da makami ga barayi ga masu barna iri-iri sai mutumin da ya zo yana sallah a ka'aba shi ne za ku shaƙe shi ku kashe shi me laifin shi kamar yadda Allah ya faɗi ne a cikin alkur'ani wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz hamid alladhi lahu mulku as-samawati wal ard sai yace ne wallahu ala kulli shay'in shahid ba abinda muminai suka yi wa kafirai sai dan sun yi imani da Allah sun imani da manzannin Allah sun imani da ranar lahira wannan fa shi ne laifin muminai Allah da shi ke da sarautu na sammai da ƙasa sai Allah ya ce to amma ba komai Allah yana ganin duk abin da ake yi Allah na ganin duk abin da ake yi to kuma in ba don Allah yana da haƙuri ba ka tura ɗan aike a gaban ka a rinka wulaƙanta shi kana da halin da za ka komai da komai ka hallaka duniya ka hallaka kaza ka hallaka kaza amma abin da Allah yana nuna komai ya tafi a bisa sunnar shi ne Allah yana nuna komai ya tafi a bisa sunna shi Allah da ya kare annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga makircin Abu Jahal da yace zai je taka wuyan shi bai da ikon da zai kare makircin ukubatu dan abi mu'aikun daga shaƙe wuyan annabi ne yana da shi amma kaga sai Allah ya yakan bar abubuwa su faru saboda nan ma wasu darussa ne nan ma ƙarin ɗaukaka ce ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama jama'a kun ji wannan hadisi kamar yadda kaji al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi yana nan a cikin lamba hadisi ta 3678 wa tatawala Utayba ibn Abi Lahab akwai kuma wani Utayba dan Abi Lahab dan gidan Abu Lahab ne sunan shi Utaybatu yayi rashin kunya yayi tsiwa ya faɗi munanan maganganu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa shaqqa qamisar rasuli ya waga wa manzon Allah riga kun ga duk wannan wulakanci ne fa to kuma duk wannan har ku manta fa ana magana ne dangane da istikhdamul quwwa amfani da ƙarfi don hana mutane fahimta addini shine kai da ka zo za ka isar da addinin a wulaƙanta ka a yi ƙoƙarin zubar maka da daraja shine ma'ana ya ga riga aka yaga wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama riga fada'a alaihi rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzon Allah ya mishi mugunya addu'a shine da'a alaihi rasul ala shine mummuna addu'a da an ce fada'a lahu to ta zama kyakkyawar addu'a to muguwar addu'a manzon Allah ya mai an yi sallita alaihi kalban Allah ya ɗora mushi wani kare Allah ya haɗa shi da kare to wannan sai in ka zauna cikin larabawa ko in ka karanta al'adun larabawa balarabe in yace Allah ya haɗa ka da kare ba fa kare yake nufi lallai kare kare wannan da kake ganin Mr Dog ba in yana nufin Allah ya haɗa ka da wani mugu ko kun fahimta don haka sai ka ji yana cewa Allahumma sallit alaihi kalban min kiladik sai ka ji kuma ya faɗi wani mutumin daban misali akwai larabawa da suka rinka kukan saddam ya zalunce su in suka zo su nemi shi addu'a sai ka ji suna allahumma kalban min bika ala saddam allahumma sallit alaihi bush to kaga bush kalban min kilabillahi alaihi saboda haka ba asalin kare ake nufi kare mai haushi ba ma'ana saboda kare mai haushi ya bayyana a al'adun mutane ya iya cin mutunci ya iya yaga riga ya iya cizo to kawai sai balarabe ce Allah ka haɗa wani da kare wato shi wanda ake fatan ya azabtar da kai ɗin ma kai ya zama mai daraja ya zama shi ma kare ne ko kun fahimta kare ina fatan kun fahimta don haka annabi ya mishi addu'a Allah ya haɗa shi da wani kare kharaja utayba fi نفر min quraish Sai utayba ya fita ya yi tafiya a cikin wasu tarin ƙuraishawa fanazalu fi makamin yuqalu lahu zarqa sai ya ainihin sauka a wani wuri da ake kira zarqa wannan zarqa din a yanzu ita ce jordan ita ce oman ƙasar cikin ƙasar syrian wato duk a ƙasar sham ne a da ita ƙasar sham a da jama'a kamar yadda kuka ga sokoto take a da haka to ainihin ƙasar sham take a da yanzu ƙasar sokoto ta haɗo da garin jihar sokoto ta yanzu da jihar kebbi ta yanzu da jihar zamfara ta yanzu da wani ɓangare na jihar naija kamar su kwanta gore da sauransu duk suna cikin sokoto ne a da to in aka ce sham a da ka fahimta to ƙasar jordan tana ciki ƙasar lebanon tana ciki to amma yanzu ne duk aka zo tsarin bature duk aka yanyanka su to wannan azzarqa dinnan azzarqa asali jordan kenan jordan ta yanzu da kasan ina fata an gane amma to shi kenan sama zalo shi makamin yuqalu lahu zarqa sai suka je suka sauka a wani wuri da ake ce mishi zarqa fa atafa bihim al-asad tilka al-laila sai wani zaki ya rinka kewaya su a wannan dare faja'ala utaybatu yaqulu sai utaybatu ya rinka cewa ya waili ya da ummi uwata ta shiga uku yau wa huwa wallahi akili wallahi zai cinye ni ne ku ji fa suna da yawa amma shi kadai ne ya tsargu yana cewa ya da ummi uwata yau ta kaɗe uwata ta shiga uku wallahi akili zai cinye ni ne kama da'a muhammadun alayya kama yadda muhammadu ya mun addu'a qatala ibn abi kabsha dan abi kabsha ya kashe ni wa huwa bi makka a halin yana makka ko kun fahimta wa ana bi sham ni kuma gani a sham fa akhadha al ah, asad bi ra'sihi sai wannan zaki ya kama kanshi sababa haku sai yanka shi shine gutsura kanshi yanzu dan girman Allah da shawa na da natsuwa waɗannan abubuwan da Allah yake ta musu ba aya ba wannan ya je zai taɓa mutumin nan ya ga wuta ya ga mala'iku wannan an je maganar bin bashi zai yi taurin kai ya ga wani laƙumi wannan yanzu gashi kuna zaune da mutum an yi mishi mugunya addu'a an tashi an yi tafiya an je shi da kanshi yanzu yana furta cewa wane ne zai kashe ni ni ga ina sham shi kuma yana makka duk waɗannan menene kayoyi amma sun riga sun yanke wa kansu shawara akan kafirci sun yanke shawara ba ba su canza shawara ba shi yasa ga Allah ya musu baki tun farko farkon suratul baqara yace innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna bakaken kafirai da suka riga suka yanke shawara ko kai musu wa'azi ko ba kai musu ba ko kai gargadi ko ba kai gargadi ba fau fau fau ba za su yi imani ba sun gama yanke shawara me yasa sai Allah ya bayyana sirrin yace khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun ali azim azim Allah madaukakin sarki ya danke zuciyarsu ya rike zuciya ba ta fahimta alheri ya sanya rana a idanuwa ya sanya wata dalma ta buɗe kunnuwa don haka azaba ta tabbata mai girma a gare su a ranar lahira saboda haka duk yadda za a yi wa addinin Allah izgilanci ka rinka addu'a ya Allah wannan abu da zo alheri ne Allah ka hada mu da shi idan sharri ne Allah kai mana maganin shi kenan, sai ka ga duk yadda za ta faɗi gare ka sai ta zama alkhairi dan ka riga ka miƙa wa Allah al'amarinka a nan ya kamata mu tsaya mu tattauna me yasa suke cewa annabi ibnu abi kabsha duk wani abu da ya faru na jarumta sai su kira shi da Ibn abi kabsha cikin kakannin annabi sallallahu alaihi wa sallama tun zamanin da can akwai wani dattijo jarumi ne sunan shi abu kabsha abu kabsha to jarumi ne an ce tun da aka haife shi ba a taɓa samun sa'an shi ya ainihin galaban shi ba haka kuma har ya rayu bai taɓa shiga wata harka ta yaƙi ko faɗa ko dambe ko wani abu an ka da shi ba har ya mutu to sai ya shahara duk sanda za a yi misali sai a ce haba kai wani kullum kai ne a sama kamar abu kamsha kai kullum kai ne a sama kamar abu kamsha to shi ke nan da tafiya ta tafiya kuma cikin zurriyar shi ne sai aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam to don haka hatta lokacin da su suka gayyato larabawa da suka je kasuwanci suka ce mun ji labari mu kiristoci ne ga wani cikin mutanenku ya zo yana cewa Allah yana magana da shi daga sama shi ne muke so za mu muku tambayoyi cikin wannan tawaga wane ne yake da kusancin dangantaka da shi sai aka nuna abu sufyan aka ce ya fi kowa dangantaka sai ce to ku matso da shi aka matso da shi kusa da ainihin inda sarki hirakal yake zaune hiraklus sai ce to duk a yi sahunsu su kuma su yi sahu kamar yadda liman yake da mamu haka sai aka sahu suna kallon sarki kaga shi shugaban tafiya abu sufyan baya kallon su gaba ɗayansu suna kallon sarkin ne sai sarki ya ce wa mai mishi tafinta ka tambayi wannan mutum menene dangantaka ku da shi sai ce dangantaka ta jini ce ni da wannan mutum da ya zo ya ce shi manzo ne to ya taɓa muku ƙarya tun da kafin ya fara wannan karatu na shi kafin ya fara wa'azi ta ce a kuna tuhumar shi da cewa ko da gidansu gidan sarauta ne yanzu sarauta ta kwace yake kokarin ya dawo da sarautar ce a'a da can gidansu gidan masu kuɗi ne kuɗi suka ƙare yanzu ya tashi yake wa'azi yake neman ya dawo da kuɗin gidansu a kun taɓa yaƙi da shi eh da kuka yaƙi yaya kuka ji sai ce ai ɗiban goga ne abin wata ran ya ji mana wata ran mu ji mishi waɗanne irin mutane ke bin shi talakawa ne ko manyan gari za ka ce ai talakawa ne ƙaruwa suke ko raguwa suke aka ce ai ranka ya daɗe kullum ƙaruwa suke suna ridda ko ko ba sa ridda ce ai ba sa ridda to irin waɗannan tambayoyin da aka gama sai ya ga waɗannan turawa kiristoci su hirakal sun koma suna taro suna jijjiga kai to abin ya ba su mamaki kenan to sai aka sallami su abu sufiyan aka ce su tafi to da suka tafi suna juyawa sai abu sufiyan ya ce laqad amira amr ibn abi kabsha al'amarin dan abu kabsha ya kasaita innahu yakhafuhu banil asfar turawa ma na tsoron shi to kun ga muhammad shahid ke to duk inda aka je wata bajinta ta bayyana sai su danganta shi zuwa ga wancan kakana shi sai su ce ibnu abi kabsha to al'adar balarabe ne ko a yau idan har kai wani abin jarumta sai a ɗauko wani kakanka wanda mai kai ma baka san shi ba sai a danganta ka da shi dubi ibnu taymiya dubi ibnu taymiya wannan taimiya da ake cewa wata kakashi ce fa can ta biyar wato kakar kakar shi ce kakar kakan shi ce to sai ya tashi da malanta da basira da hadda tun yana karami sai aka kasa gane dawaye kama a cikin dangi sai aka tuno akwai wata kakar shi mai suna taimiya taimiya sai kawai sai aka zo ana ce mishi ibnu taimiya sai shahara da ita to haka annabi sallallahu alaihi wasallama gwarzo ne sadauki ne sallallahu alaihi wa alihi sallama ba a taba kayar da shi ba sai dai yayi kayi ba a taba ganin shi yana gudu ba sai dai a gudu a bar shi duk kirarin da kaji ana wa sayyidina ali ana ali haidara ali ga danga kusan yaki haka ne amma ran da aka yi gazwatu hunain sai da aliyu ya gudu aliyu ya ce da muka ga kafirai kai sai muka fara gudu aka ce hadda kai da banga kusur yaƙi alhaidara ya ce hadda ni annabi bai ce a annabi yana tsaye ce in suka biyo ni da jikin annabi muke ɓoyewa kai yakin da kaga sai na ali ya gudu to ai suwana da suwana kankane ne su can adawa to amma kaga manzon Allah bai gudu ba sallallahu alaihi wasallam a wani dare ana zaune a madina sai aka ji wata ƙara baki ɗaya mazaje suka yi ta ɓoyewa ƙara ce aka ji haka wani abu ne ya zube wani gini ne wani menene sai aka yi ta gudu maza suka yi ta ɓuya to kaga ina labarin mata to ana cikin haka fa ka ɓoye wani lungu haka kana tambayar matarka lafiya dai ko sai kuma ga annabi ya fito daga daidai wurin da aka ji ƙarar sai na cewa kad ku fito ku koma ku yi bacci an yi muku maganin shi aka ce ya dawo akan doki ne ma tsirara dokin yake babu linzami babu babu sirri ba komai haka ya tsalle ya haushi ya ruga a guje sallallahu alaihi wa sallam to waɗannan su ne sadaukai na gaskiya ba su sha wani tsini ba ba su sha wani dafa'i ba ba su sanya wani barbe ba Allah madaukakin sarki shine ya gina annabi da wannan irin jarumta sallallahu alaihi wa alihi sallama to dan haka gashi yake cewa qatala ibn abi kabsha wa huwa bi makka wa ana bi sham dan gidan abu kabsha ya kashe ni yana gashi yana can a makka ni kuma ina sham fa akhadha al-asad bi ra'sihi fa dhabahu sai wannan zaki ya cafki kanshi ya gutsure kan nashi Allahu akbar wannan yana nan a cikin wani littafi mai suna dala'ilun nubuwa nubuwa na al-imam al-baihaqi yana nan muna da shi a wannan makaranta cikin littafin na sira sai ka je ka duba a mujallabi na hudu shafi na ɗari uku da talatin da tara haka nan hakim ya ruwaito wannan a cikin ainihin wato eh, mustadrak a mujallabi na shafi na ɗari biyar da talatin da tara wa sahahu wa faqahu zahabi hakim ya inganta wannan hadisi kuma zahabi ya tabbatar da haka gashi nan sai yake cewa wasu ibn abi lahabin hahuna bi annahu lahab amma a cikin riwayar hakim ma sai aka kira shi wannan dan da lahab din shine abu abu lahabin da ake cewa to yana da ɗa ne lahab to a cikin riwayar hakim ma sai aka ce lahab din ne ko kun fahimta jama'a ne eh, lahab dama bakin wuta haka larabawa suke balarabin sai ka ji har yanzu ya ɗauki wani mijin suna ya rba wa ɗan shi sai ka tambaye su me yasa kuke sa ƴaƴan ku haka sai suka ce suna son ne ƴaƴan su zama da irin wannan ɗabi'a akan makiya don haka bibi fahad me ma'anar fahad damisa to ya zaka sa ɗanka damisa kana son ya zama haka ne ga maki to lahab bakin wuta to kuma shi sai ya tabbata uban naji ya zama dan wuta Allah ya kiyaye malam yace dan neman ƙarin bayani ka duba littafin minhajus sunnatin nabawiyya a mujalladi na bakwai shafi na ɗari uku da biyar za ka ga ƙarin sharhi dangane da wannan hadisi Allahu akbar malam yace wa kama ubiyar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar fa yadda aka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama faqad ubiya ashabahu sahabatuhu haka kuma aka cutar da sahabban shi ridwanullahi alaihi Allah ya kara musu yarda faqad qama Abu Bakr as-Siddiq yakhutubu fil masjid al-haram Abu Bakr ya miƙe a nan cikin masallacin harami a Ka'aba yana khutuba yana jawabi yana wa'azi fa darabahu al na mushrikai suka da kai inda za ku gane al'amarin nasu ba mutunci kenan dan Abubakar Bakar kuɗi ne kuma mai taimako ne amma da ya zo yake addinin musulunci ku duba wa'azi yake saka ba shi suna dukan shi duk sun manta da irin buhun gero buhun wake masara hatsi gudunmawa duk da yake musu yau ya zo yana wa'azi saboda tsabar rashin mutunci suka da kai wa kana man barabahu daga cikin waɗanda suka bugai akwai utuba ibn rabi'a akwai utubatu dan rabi'a haisu ja'ala yadrubuhu ala wajhihi bin alaini ya rinka maka wa sayyidina abubakar takalma guda biyu a fuska yana mare shi hatta ma yu'rafu wajhuhu min anfihi har aka kasa gane a ina ne hancin shi yake a fuskar shi saboda ko ina ya kumbura dama ba hanci ne ya tudu ba to fuska ta sha duka da takalmi ko ina ma ya yi tudu har aka kasa gane ina ne hancin shi a fuskar shi وجهر عبد الله بن مسعود بالقران بمكه عبد الله yana karatun يزونا a makka kowa yana ji فضربوه ضربا suka yi mishi duka duka mai yawa a sarafi wajihihi har sai da ya tattasa fuskar shi duk fuskar shi ta kukumbura hakika in muka zo za mu karanta hadisin ma baka ji sai da suka sumar da shi wata ran ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai cikin kuwa zai je ga mushrikai can suna zaune a ka'aba wa zai je karanta musu qur'ani to ibn mas'udin dama wada ne dan gajere can sai ya ɗaga hannun shi sai za Allah ya duba <laughs> ya dubga suwana da suwana sun goma sangwamin mutane sai sake cigiya jama'a wa zai je karanta mushrikai qur'ani ga su can sai ibn mas'ud ya sake ɗaga hannu aka sake ci giya ta uku to shi kenan sai ka ce approved ka tafi an baka izini ya tafi ya je da ya fara karatu sai suka ga ah, ah, ah, har abin ya kai haka a gabansu shi ne suka ba da fatawa aka fara dukan shi sai da ya suma da aka ɗauko shi aka zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi aka zubar da shi gashi nan ya suma sai annabi ya ce wane ne ya bugai sai aka ce abu jahal sai manzo Allah ya tuntsire da dariya sai sahabbai hankalinsu ya tashi a'a ka tura mutum kuma ya sha duka har ya tsuma kuma kana dariya manzo Allah kenan da wahayi yake al'amarin sa yace ku zuba mai da ya farfado sai annabi ya ce waye zai je karanta mu shirkai qur'ani ibn mas'ud sai ya daga hannu haka shuhada'u kenan eh shuhada'u na gaskiya kenan biya sau uku sai ya tafi aka sake maimaitawa aka sake zuwa da shi annabi ya sake dariya sabon hankalin sai tashi aka zuba mai ruwa ya watsake aka sake tibiya ya sake daga hannu ya je ya dawo ya sake suma aka sake sai annabi ya ce Allah ya kai mu za ku ga fassara wannan dariyar tawa to ran da aka yi yakin badar sai ibn mas'udin ya dawo yace ya manzo Allah ni ban samu kowa na kashe ba ba in nan ba wanda na kashe sai manzo Allah yake ka dan je da wukarka haka ka dan kewaya ko zaka samu wani ka karasa kai ma ka samu ladan ka kashe kafiri yaje yana kewayawa yana kewayawa can sai ya ga abu jahal yana kwance da rawani da gemu haka kawai gashi ya karkato kanshi ya ji motsi ashe ba mutuwaye ba lambo sai ibn mas'udin ya tsalle tukuna ya dura a kan kirgin shi amma da yake ba ku gane sahabbai dan Allah suke kun san me yace sai ya ce ka musulunta in yin gawa annabi ka mutu musulmi kai yanzu Allah ya danki irin wannan ya baka a hannu <laughs> habawa ma ka zai musulunta za ku rufe bakin sam ka yadda ba wallahi yadda ba sam ba za ka karba ba amma sahabbai kowa so suke musulunta ba don sun san ba su da asara alheri ne. yake ka musulunta sai ya ce wa ibn mas'udin ai a halin da nake a yanzu ba wanda na fi da ƙi fiye da muhammadu to shine sai biyar daddaba mishi wannan wuka a kirjin shi sai ya dawo ya ce ai gashi gashi na kashe shi ya manzan Allah sai manzan Allah yake to hadihi bi tilka yace kun ji fassarar dariyar ina dariya ne saboda shi ya sa an mai duka shi kuma shi zai kashe shi kaga ya ci riba ya yi mai sati fasar shi ya yi mai sabinti saboda haka sati su ya yi kyau Allah madaukakin sarki ya taimaka don haka jama'a kun ji sahabbai ma sun sha wahala a hannun mushrikai wannan riwaya malam yace a karanta littafin ainihin wato asira ta nabawiya asiratun nabawiya ta al-imam ibnu hisham a mujalladi na farko shafi na 337 amma mus'ab ibn umair radiyallahu anhu shi kuwa mus'ab dan umair Allah ya kara mishi yarda fa inna ummuhu lamma alimat bi islamihi yayin da uwar shi ta sanya musulunta akhrajathu min manzilihi sai ta fitar da shi daga gidan shi wa kana fatan ya kasance saurayi ne muna'aman wanda ke rayuwa cikin ni'ima shi baiti fara a gidan wadata Fara, dukiya wealth aka ce uwar shi tana daidai da khadija a wajen kuɗi kuma ba ta taɓa haihuwa ba sai shi kaɗai kuma ta yi burin ta haifi ya mace saboda ta rinka makalkala mata gwalagwalai da abubuwa don a gane akwai wadata ka san namiji adon shi bai da tsada yadda ka ɗinka mishi shadda dubu goma babbar riga da ya ciki da wando takalmi na dubu goma hula agogo shi kenan fa duka duka sai ka ga dubu ɗari ta haɗa shi haka ne ko ba haka ba amma mace sai a kashe miliyan ɗari a jikinta a makalkala gwalagwalai ko ina to don haka aka ce ta yi burin ina ma da mace ta haifa don ta goge raini a ga kuɗi a jikin yarta to amma sai zama namiji ne sai ta ce duk da haka sai ta rinka sanya mishi warawarai na zinare da mundaye a kafafuwa na zinare don dai a gane shi dan hajiya ne kuma hajiya tana nan akwai abu to ana nan sai ya zo ya ji karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya musulunta to musulunta nan da yayi sai ta tayar mata da hankali ta fitar da shi fa asbaha ji duma ma suddu ju'ahu yawaye gari yunwa in taɓa rarrake shi ba shi da abin da zai ci wanda zai toshe wannan yunwa hatta kana jilduhu ya kashafu. har fata shi tana fitowa wa ya tafayaru kuma fata shi tana kankarewa tana tsalle haka abinda wannan yake nufi shine jikin shi yana bushewa saboda wahala yana saba kama ya tafayaru jildul hayya min ju'i kamar yadda ka ga ainihin fatar maciji ko macijiya tana ɓamɓarewa ba maciji yakan yi saba ba to haka fata shi take ɓarewa amma fashi min ju'i saboda yunwa amma maka dubi uwar shi ka ji darajar kuɗin ta shi yasa na gwada maka da khadija don duk tarihin makka babu mace mai kuɗi irinta to sai aka ce ana kwatanta ta da cewa in har akwai da za a kwatanta sai a ce kamar khadija take shi kadai ta mallaka amma yau da ya musulunta ka duba halin da ta saka shi a ciki ta korai daga gida ta bar shi cikin yunwa da wahala har jikin shi na saba kamar maciji saboda yunwa Allahu akbar sahabbai sun sha wahala saboda addinin nan wallahi ko kun fahimta jama'a yanzu kai da an dan koda maka mali ko an dan zage ka shi ne sai ka ce to me nayi imani shine laifin baka ji ayar da makaranta ba wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid imani da Allah shine laifi din a wurin kafirai da fajirai ai wa kana yahmiluhu as-sahaba ala awad al-qaws sahabbai sun kasance suna ɗaukan shi a ainihin wato ice na ainihin ƙaus wato ice na kwari da baka sai su tattara sai a ɗauke shi haka kamar makara min shiddatil ju'i saboda tsananin yunwa ma'ana in ya suba sai a ɗauko shi haka a fito da shi waje ya ɗan sha iska sai su ɗauko shi a itatuwa kamar makara amma fa ga uwar shi can kuɗi ba ta san iyakarsu ba amma ta bar shi ya mutu da yunwa saboda musulunci to abin da nake so ka gane a nan fa duk abin da ya kai ka ga uwa ce wa ɗanta haka ko to yana nuna wannan abin ya gama kaiwa ƙarshe domin ka duba ka gani tun da ake ba a taɓa samu in ba irin wannan ba fa a tarihin da uwa ta sarar da ɗanta yau haka za ka ce hajiya ga ɗanki can an kama shi cikin 'yan fashi da makami yana fashi kafin ke bincike sai ta ce shari ne an yi wa annabawa ma yau ne ba mu sani ba ko kun fahimta duk laifin ya tabbata shi zai amsa yayi sai ta ce a dan auta ba kai ba ba kai ba dan auta sharri ake maka ko kun fahimta uwa ba ta taba sarayar da ɗanta ba duk sanda aka ce yayi laifi sai ta ce bai ba ko kun fahimci wannan da kyau jama'a to amma ina son ku dubi wannan mata saboda kafirci ta baddanta zai mutu da yunwa wato don ka gane kiyayyar da kafiran maka suka nuna wa annabi da sahabbai fa kai ka taba ganin irin ta ban ba a karatu ba saboda ka kewaye garin nan kaf duk wani ne laifi ka je ka zauna da mahaifiyar shi ka faɗi laifin ka gani daga ran nan kun fara gaba kuma ba sulhu shi ya tabbata fa yana laifin in ka je ka ce ga ɗanki can yana kaza sai ta ce ka zo ka zage ni ne to kun fara gaba tun daga ran nan duniya ita ma sai ta makala maka amma fa ta san ɗan yana yi da zai mata fata ya wa uban fata ya yi duk wani ta'addanci a gidan a korai daga gidan kuma a dawo ana tsegumi a gabanta sai ta ɗauke wuta da ta samu wani wuri da za ta shigo da magana sai ka ga cewa tana goyon bayan abin ta ne yasa ina ma da karin maganar bahaushe cewa ya yi nagari na kowa bi sai uwar shi don in ka lalace babanka baya son ka yana disowning naka ne amma kana ƙara lalacewa sai ga kamar uwarka ita kuma lokacin take ƙara rufawa ko kun fahimta jama'a to haka al'amarin yake fa uwa haka take na haɗu da wani yaro a gidan kurkuku wallahi kullum yana gaishe ni ashe zuwa ma yana gaya musu wai shi ɗalibi na ne nace kai albani mai jama'a ke hoton kai lahadi yake yawo da shi kamar laya a gidan kurkuku shi kaɗai ne haka da na haɗu da shi zai durƙusa ashe biya ce musu ni malamin shi ne shi ne ran nan na kira shi wa na zo kai ne kai ne ne ya ce ai alagama mata malamin mun daɗe muna zuwa na." sun daɗe suna zuwa nan ma'ana sunan babban makaranta ce kwas ne a zo a fita ce ce to wani lokacin kwashi da makami wani lokacin fada to ya aka yi wannan karan ka zo wai taɗi yake da budurwar shi ba sai wani ya zo ya ce ta zo sai amsa ce ki je ki magana da shi ta ce a je ki je ki ne miki izini tana ya kawai wannan sai ya sai ya ce mishi kai dan kaza kazan ka me yasa kake magana da wannan yari. ya ce wallahi a karma kallawa da ya faɗa haka sai na ji kawai kamar in mutu in dawo tukuna sannan in shawarar mai zan yi mishi ya ce ni da ke kashe mutane ni wannan wani zai ce mini ni dan kaza kaza ya ce kafin in yi ke kawai ya ɗau wani ice ya maka mini shi ne ga wani makekin ɗinki a goshin shi ya ce ka gani yace to shine fa da na miƙe na dauke shi kawai da nan zubar a ƙasa yace sai suma yace sai na dauko adda sai na raba shi uku to ya bada labarai dai masu tsawo nace to yanzu a wani hali kake yace ai kawai dubu ashirin ne mahaifiyar shi kan zo ta kawo mishi abinci tana can tana tara dubu ashirin za ta zo ta fitar da shi mahallin shahid kenan duk laifin nan kaji uwar ita take kawo mai abinci kuma tana can tana kari za ta zo ta fitar da shi amma fa shi ya yadda ya yi to ina son ne ku gane yaya uwa take don haka abin da kaga kayi ka ta karbi laifinka a wurin jama'a ko to kai kanka ya kamata ka fara tsinewa kanka <laughs> ka yi laifin jama'a su yadda ka yi a wurin uwarka ta yadda ka yi to gaskiya ka gama lalacewa saboda duk yadda ka lalace ita ba za ta yadda kai lalatacce ba ne in kuma ta gama ganin dala'il dalilai da shubuhohi to zai ta ce to ai ba shi kadai ba ne dai ko eh, ba shi kadai ba ne dai duk yadda za ta yi dai sai ta zama maka wata antony general ko wata solicitor general sai ta zama maka wata babban lauya da za ta kare ka amma ina son ku ga wannan bawan Allah saurayi ne uwar shi ta sayar da shi zai mutu saboda yunwa amma ga ta can ta tara 'ya'yan wasu tana ciyarwa a gidanta amma shi saboda yayi imani ta yi mishi wannan wulakancin za ku zo ku ji sadda ya rasu wallahi likafani da za a sa mishi babu haka aka je aka saka shi babu ne sai dai rigar shi ce da ke wuyan shi kuma wannan riga kwaya ɗaya turan da ya bar gidansu har ran da ya mutu har da aka saka shi a kabari ita ce kadai sai sa wasu sahabbai bayan sun yi kuɗi irin su abdurrahman dan Auf duniya ta samu Abdulrahman dan Auf ya zo ya yi azumi aka zo aka kawo kayan shan ruwa in ka je gidan masu kuɗi kaga kayan buɗe baki tebur guda za ka gani ko nama kawai sai in an yi maka karatun shi ne za ka gane wani har naman tsuntsaye ake kawo mishi na daji to an tara mai kayan buɗe baki da ya duba ya gani sai fashe da kuka ya ce yanzu irin yadda Allah ya mana kenan mu da muka rayu a musuluncin nan muka daɗe Allah haka zai mana ya tattaro dukiya ya tara mana ko dai rabon mu muke ci na lahira ya ce ga yaron nan musu abu ya kwanta ya rasu kafani da za mu mishi babu sai rigar shi mu ja mu rufe kan shi sai kafa ta fito mu ja mu rufe kafa kai ya fito annabi ya ce ku rufe kan kafa a zuba mata ganye ya ce shi bai da shi mu ba mu da shi ya ce mun gama wannan wahala yau mu mun rayu Allah ya tara mana irin wannan duniya aka ce buɗe bakin da bai yi ba kenan abdurrahman ibn auf daga baya da suka rayu sai da Allah ya azurta sai rinka turo musu kuɗi har sai da yaje ce manzon Allah ya rasulullahi waɗannan kuɗi da nake samu ba rabona na lahira bane Allah yake bani a nan duniya kuwa manzon Allah yace sallallahu Allah ce yau kusan shekara sha biyar da ta wuce da na kimanta kuɗin da ya rasu ya bar gado tsabar kuɗi banda dukiya gidaje da sauransu yana da mata hudu kowace mace a wancan lissafin da ne sai da ta samu naira miliyan goma sha bakwai da ɗari biyar na najeriya a kusan shekara sha biyar to sai ka buga miliyan goma sha biyar da miliyan goma sha bakwai da rabi su hudu in ka tara su ko shine ɗaya bisa takwas na dukiyar da ya bari ɗaya bisa takwas kenan na tsadar kuɗi ba a magana gidaje abeban hawa shagunan kasuwa da sauransu amma da ya zo kasuwar madina ka san da me ya fara da kwalba guda ce galan guda ne na manja galan guda na manja sai yana zubawa a 'yan kwalabe yana kasawa dan ya zo aka ce za a bashi kaza za a bashi kaza ya ce a'a dulluni ala suk ku nuna min kasuwa da ya tafi kasuwa da ya je yan manja kai sai karbi karɓi galan guda bashi ita kasuwa iyawa ce ba jali ba ne ka dubi wani sai shiga kasuwar da kuɗi sai ta ɓaci kuɗin su lalace haka kai kuma da wanke kayanka kawai za ka kai salati da annabi ka shiga sai ka ka fito da cefane haka ne ko ba haka ba saboda haka kasuwa iyawa ce ya riga ya iya kasuwanci kuma Allah ya dubi zuciyar shi mai kuɗi ne dama a makka da ya musulunta zai gudun hijira sai suka ce a'a ko kwabo da ba ka fita da shi ba Ya ce ban me suka ce a nan ka samu wannan kuɗin ci rani ka zo daga ƙauyen ka musulunta ka kwashe kuɗin nan sai ce to amma dai ina da arzikin da zan samu raƙumi da kwari da baka in hau suka ce eh ya hau ya fita yana zuwa madina sai manzo Allah ya ce cinikin da kai yayi riba ka bar musu kuɗi ka taho da imani to abdurrahman ibn aufin kenan yana daga cikin as-sabiquna na awwaluna min al-muhajirina Allahu akbar to jama'a kun sahabbai sun sha wahala to wannan saurayi aka ce wa kana fatan nuna aman saurayi ne wanda ke cikin ni'ima fi baiti sara a gidan wadata fa asbaha la yajidu ma yasuddu ju'ahu sai da yawa gari baya iya samun abin da zai toshe yunwa shi hatta kana jilduhu ya takhashafu wa ya tafayaru har sai da ya zama fatar shi tana ainihin wato abin nan ɗagawa tana yayewa haka tana kumburi tana tashi tana fita kama ya tafayar jildul hayya min alju'i kamar yadda ainihin wato fatar miciji take fita in yana saba wa kana yahmiluhu sahaba ala awadil qausi min shiddatil ju'i har sahabbai suna ɗaukan shi akan ainihin wato karaga ta ainihin wato kwari da bakansu wato ta wannan bakata sai su tattara suna ɗaukan shi saboda tsananin yunwa ka ji wannan kenan ko wa amma bilalin radiyallahu anhu shi kuwa Bilafa, bahaushe ce bila babban bawa ko to bila faƙad kana faƙad nala min al'azabi ma lam yanalhu ghayruhu ya sha azaba shan azabar da wani kuma bai taɓa yin irin ta ba cikin sahabbai bilal ya azabtu li'annahu kana min mawali saboda shi yana daga cikin bebayi ne yana daga cikin bayi to don haka shi azabar shi tafi kowa shan wahala to an da kiɗa mai kuɗi irin abubakar an azabtar da ɗan hajiya irin wa irin mus'ab to balle bawa wanda mai shi in ga dama zai iya yanka shi don haka ya fi kowa shan azaba faqad kana umayyatu bin khalaf yaba'u fi unuqihi habalan umayyatu dan khalaf ne gidan shi wanda ya mallake shi yakan sargafa wa bilal igiya a wuya thumma yaslimuhu ila subyan sai ya miƙa wa yara shi ya miƙa wa yara shi ya tofu na bihi jibala makka su ta kewaye duwatsun makka da shi a haunan da shi a gangaro da shi a guji a jashi a haunan kamar ragon kirsimeti ta wulakanta shi bilal ka ji fa in ya azabtar da shi ya azabtar da shi rata ya mai igiya sai ba yara ku je ku zagaya da shi ku hau da shi kowane dutse ku sauka da shi ku kewaye ko ina wa kana yukhrijuhu idha hamiyatil zahira yakan fitar da shi idan rana ta take fa yatrahuhu fi batha makka sai ya jefar da shi akan ainihin duwar watsin makka irin waɗannan duwar watsu waɗanda za ka gan su kamar tsakuwa haka to in suka ɗauki zafi kun fahimta jama'a in suka ɗauki zafi sai ya je sai ya shimfiɗa bilal a kansu sun ya amuru bi saharatul azima sannan sai kuma ya sa a kawo babban dutse fatuba ala sadrihi sai kuma a ɗora akan kirjin shi an kwantar da shi rigingina a rana a kan dutse ko kun fahimta sannan sai kuma a kawo wani dutse babba sai a dora kan kirjin shi wa ya yaqulu lahu sai shi wannan umayyatu babban kafiri sai ce da shi la tazalu zalika haka za ka zauna ba za ka gushe ba hatta ta mutu au takfura bi muhammadin har ka mutu ko kuma ka kafirce wa muhammadu haka za ka sha rana ka sha azaba fala yazidu ala qawlihi ahadun ahadun bilal zai kara akan komai sai dai rinka cewa ahadun ahadun allah ɗaya ne allah ɗaya ne hatta marra bihi abubakrin wata rana sai abubakar ya zo ya wuce ane mai wannan azaba fashtarahu sai ya siye shi wa a takahu ya yanta shi allahu akbar abubakar ne siddiqu kenan duk aikin alheri zaka samu abubakar ne siddiq shine number one bayan manzon allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam wannan tarihi yana nan a cikin sira ta ibn hisham da mustadrak na al-imam al-hakim a cikin sira mujalladi na farko shafi na 340 a cikin mustadrak mujalladi na uku shafi na 284 yace wa sahahahu wa wafaqahu az-zahabi fi at-talkhis hakim ya inganta shi zahabi ma ya amintu da wannan abu malai yake cewa wa akhrajahu ibn majah fi sunanihi bi lafdin akhar ibn maja ya fitar da shi wannan ainihin wato hadisi da wani lafazin daban sai ce a duba alalbani a cikin sahih sunan ibn maja nasiruddin al-albani ya inganta wannan hadisi a cikin sahih na ibn maja a cikin ainihin wato mujalladin farko shafi na talatin lambar hadisi ta ɗari ɗaya da ashirin da biyu wasu sahahahu albani albani ce nasiruddin al-albani ya inganta ainihin wannan hadisi dangane da tarihin bilal jama'a don girman allah ku ji wannan azaba sannan sai ka san yadda babaha makka take ma'ana babaha ta makka ita ce tun daga wannan wuri jabal umar har gangarowar da ya shigo ka'aba gaba ɗayan wurin akan dutse yake halalar dutse ne gaba ɗaya haka to rana ta rana dutse ya ɗau zafi sai a cire shi daga suturar shi sai a kwantar da shi tsirara yana kallon rana yana kallon sama sannan a kawo katon dutse a tsora mai a kirji a ce a haka ba ka zauna ko ka mutu ko ka kafurce ba abin da zai ce sai dai rinka cewa ahadun ahadun ahadun ahadun haka har ne gidan nashi ya ga azabar ta yi azabar kuma shi bukatar shi ta biya sai ce ku ɗaga shi a sa yara a kewaya da shi a ɗaure shi a bugai ba irin abin da ba a yi wa bilal amma bilal bai taɓa kafircewa ba allahu akbar yake wa kana ammar ibn yasir radiyallahu anhuma maulan li bani makhzum haka kuma ammaru dan yasir ya kasance shi ma ainihin wato maula ne wato bawa ne na bani makhzum aslama huwa wa abuhu wa ummuhu da shi da mahaifin shi yasir da mahaifiyar shi sumayya sai suka musulunta fakanan mushrikuna yukhrijunahum ila al-abtah sai mushrikai sai su fitar da su kan abtah falalan dutse shine bataha din ne idza hamiyatir ramba idan waɗannan duwatsu suka ɗauki zafi fa yu'azzibunahum bi harriha sai su azabtar da su waɗannan bayan Allah gida guda ne da miji da mata da ɗa sai rinka azabtar da su bi harriha da zafin waɗannan duwatsu wa marra nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama yu'azzabuna wata ran annabi ya wuce ana azabtar da su fa qala sai ce abshiru ala ammar wa ala yasir albishirinku ya ku mutanen gidan ammar albishirin ku ya ku mutanen gidan yasir fa inna maw'idakum aljanna alƙawarin da ke tsakaninmu da ku shine aljanna mahaɗarmu da ku ita ce aljanna malamai suka ce wannan hadisi ya zama babbar daraja musamman ga gidan ammar domin shi yafir da matar shi da ɗan shi ko ammar yaro ne ma amma annabi ya ce iyalan ma'ana da shi ammar da zurriyar shi annabi ya ne musu albishir da aljanna zurriyar da ma bai same ta ba a lokacin na fata an gane wannan hadisi ma ainihin sahihi ne al-imam al-hakim ya rawaito shi a cikin mujalladi na uku shafi na 288 wa qala yace sahihun ala shart muslim wannan hadisi ya inganta a bisa ka'idoji na al-imam muslim wa faqahu az-zahabi fi at-talkhis zahabi ma ya yadda da wannan magana a cikin at-talkhis wato talkhis al-mustadrak wa qala al-haythami fi zawaid haifan ya faɗi a littafin majma'u zawa'id mujalladi na tara shafi na 292 yace rawahu tabarani wa rijaluhu thiqatu tabarani ya ruwaito wannan hadisi kuma duk mutanen da suka ruwaito amintattu ne mutanen kirki ne malam ce samata yasirin fil azab sai shi yasir ya rasu a cikin wannan azaba da ake musu saboda dama ga tsufa ga kuma al'amari irin wannan to nan da nan sai ya mutu wa ta'ana abu jahalin sumayya ita kuma sumayya abu jahal ya soke ta fi ƙubuliha a farjinta bi harbatin da mashi faƙatalaha ya kashe ta aka ce kama ta ya bankare ta tsirara ya ɗauki mashi ya rinka daɗa mata a farji sai da ta mutu ta abu jahal kafirai ne manyan manyan kafirai ba su da imani ko miskala zaratin ko tausayi ba su da shi tausayi na ɗan adam amma bari gaya muku montagronomy montagronomy wani babban kafiri ne makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya rubuta littafi akan tarihin annabi amma fa makiyin annabi ne ya sa mishi Muhammad at Mecca zan zo muku da littafin in munasaba ta kama amma na taɓa zuwar muku da littafin a lokacin da muke karatun hikba a can magumi malamai sun yi mishi rabbi da sauransu da turanci da ture ne montagronomy ya sa wani tafi muhammad at mecca montagronomy da ya yi binciken tarihin annabi duk ya ga wannan wahalhalu da matsaloli da aka saka annabi a ciki amma da ya kawo sai bai kawo tarihin ire-iren waɗannan abubuwan ba me yasa saboda in ya ba da labarin tarihin waɗannan azaba da aka yi wa annabi da sahabbai to daga ƙarshe kuma zai haifarwa da kanshi tukka da warwara domin a cikin littafin ya zo daga ƙarshe na nuna cewa annabi ya zo ya nuna wa mutane yadda ake mugunta da ƙeta da kashe mutane saboda kaɗai ba a bi shi ba kun ga inda ya kawo irin wannan da mai hankali sai ce kai kuma baka ganin abin da aka yi mai shi da jama'a shi to haka haka suke al'amarinsu a lokacin da ake ta'azantar da musulmi ba za ku taɓa jin majalisar ɗinkin duniya ta magana ba ba za ku taɓa jin human rights watch ta yi wacin ba ba za ta kalla ba ba za ta duba ba ba za ta sa baki ba a lokacin da musulmi suka juyo to a lokacin ne kuma za a ce su 'yan ta'adda ne yau shekaru fiye da hamsin ana azabtar da mutane a ƙasar filistin ana kashe maza da mata ana rushe musu gidaje ana ƙwace musu gonaki ana sare musu bishiyoyi ana sharrada su ana tarwatsa su sun rasa yadda za su ƙasa ce mai zaman kanta amma yanzu hatta kuɗi mutanen ƙasar filistin ba su da kuɗi kuɗi nasu na kansu ba su da shi da kuɗin yahudawa suke amfani an yi kwandomin nasu kuɗin a makka muka haɗu da wani saurayi ɗan filistin sai zaro wani kuɗi na yahudawa zai biya abinci sai na mai raha sai na fulge haka sai na jefar sai ce kai na ce me yasa ka kama na wannan najasa cikin makka to sai fahimci raha nake mishi sai dafa ni ya ce dan uwa wannan abu ne ya faru tun zamanin kakanninmu kuɗin su kuɗin ƙasar yahudu ne suke amfani da su an mamaye ƙasar su an ruguza musu komai yau shugaban falastinawa mahmud wane ne wane ne abbas bai isa ya kira shi president ba sai dai chairman ko taro aka je a matsayin chairman yake kawai sun fi yahudawan yawa sun fi su komai an ba an je an tarwatsa su kuma wace gwamnatin ce ta ɗaure wa waɗannan yahudawa gindi a wancan lokacin ita ce gwamnatin ingila ita ta ba da sojojinta daga ƙarshe ita ta training wa yahudawa aikin soja yanzu kuma ƙasar amerika ta ɗauka sai a kashe da falastine sai a zo a ɗauko harsashin sai a ga usa harsashin amerika ne ‘ya'yan da aka kashe iyayensu daga shekaru hamsin zuwa yanzu da jikoki da tattaɓa kunne kuma jin za su manta da wannan to me allah ya ce وإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاءتوا خلال الديار فيتي وكان وعدا مفعولا يتيتو أقوي أقوي كرو نبي وند juyin جي هالي zai dawo musulmi za su yi nasara akan yahudawan nan a filistin yace to zai aiko turo wasu bayi nashi ne waɗanda suka ƙware game da yaƙi yace sai sun yi kacce-kacce da ƙasar yahudawa to a wannan lokacin kuma menene duniyar jaridu za ta ɗauka idan da jaridun menene duniyar kafirai za ta ɗauka idan suna da ƙarfin da za su yi magana a lokacin za su koma suna cewa ku duba abin da musulmi suke yi amma yanzu fa gaba ɗaya in ba tashoshi irin su aljazira al'arabiya ba gaba ɗaya don cnn ta daina ruwaito abin da ake wa mutane a ƙasar falasɗin gaba ɗaya sun manta da wannan haka al'amarin yake a lokacin da ake wa annabi da sahabbai wannan abin a lokacin gwamnatocin hirakal da kisra duk suna da ƙarfi suna da kafofin watsa labarai suna da jaridu da suke bugawa suna da hanyoyin da suke isar da saƙonni ga duniya amma ba za su ba da labarin an yi wa mutumin nan kaza an ce kaza an yi mai an zubar an kashe mai ba za su ce ba amma daga lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ɗora shi akan mutanen nan ya fara yi musu umarnin Allah a kansu a lokacin shi kenan duk kuma sai kafofin watsa labarai sai suka ɗauka na ka in ka je ka samu su montagonomy abinda da suke cewa shine muhammadu ya kafa addinin musulunci a iraki da kuwait da lebanon da ƙasar misra da ƙarfin makami ne kawai ba musulunta aka yi don allah ba da ƙarfin iyali haka suke cewa kuna fahimta da kyau zama allah maɗaukakin sarki ya tsare sa'an nan sai malam yake cewa fakanat awwala ko shahidatin fil islam sai ita sumayya ta kasance ita ce farkon wadda ta shahada a cikin addinin musulunci ita aka fara kashewa a cikin wannan addini namu na musulunci jama'a wannan tarihi yana nan a cikin littafin al'isaba isaba fi tamyiz sahaba wallafar ibn hajar a mujalladi na shida shafi na 333 da mujalladi na bakwai shafi na 118 wa kana khabbab ibn al-arab yuziquhul mushrikuna anwa al'azab haka kuma khabbab dan arab shi ma wani sahabi ne mushirke suna ɗanɗana mushi nau'i nau'i na azaba iri iri salo salo wa kanu yad'unahu alal jamar sukan dora shi akan ainihin garwashi sai a tara garwashi mai yawa sai a dora shi fata an gane wa yad'una alaihin hijara sai kuma su dora mushi dutse a ainihin wato kan kirjin shi irin yadda ake wa bilal shi bilal sai an bar dutse ya zafi falale sai a kwantar da bayan shi a kai sannan sai a kawo katon dutse a ɗora shi kuma wannan garya shi ake bazawa garya shi za a baza sai a kawo shi sai a shimfiɗa shi a kai sannan sai a kawo katon dutse sai a ɗora a ƙirjin shi fala yutfu jamar illa wadiku ko illa wadaku zahari maiko da ke ɗiga daga bayan shi shi ne yake kashe wannan garwashi ya zubu alaihi wanda ke narkowa yana zuba a kan shi garwashin zaba ya zubu to yana narkewa mai man jikin shi ne maikon jikin shi kamar yadda kaga in ana gasa kaza ai ko ba a zuba mata mai ba in ta gasu ta gasu za ka ga tana narkewa ko to haka ake gasa shi kamar nama maiko na diga a jikin shi da haka zai kashe wannan garwashin al-imam ibn sa'ad shi ya rawaito wannan a cikin tabaqat a mujalladi na uku shafi na ɗari da biyar jama'a kun ji yadda sahabban nan suka azabtu amma fa ba su kifarwa da kowa ba ba su ɓararwa da kowa ba imani ne kaɗai suka yi shine laifin da suka yi وجاء خباب رضي الله عنه يوما إلى مجلس عمر رضي الله عنه تو أنا bahaushe da بهوشي ده كان شياتي ويا باتا كفا duk an gama shan wannan wuya kuma aka zo aka haye ana nan wata ran an kafa addinin musulunci sai na umar ya zama shi ne shugaban ƙasa bayan annabi da abubakarin faƙala sai shi khabbab ya kawo ziyara fada sayyidina umar sai umar ya ce ibnu matso kusa kar ka zauna baya baya sama ahadun a haƙƙa bi hadhal majlis minka illa ammar in ba ammar ba ba wani wanda ya cancanta ya zauna a wannan wurin da na sa ka zauna sai ammar dan ammar ma ya sha wuya fiye da taka to in ba shi ba ba wanda ya dace ya samu darajar da ka samu faja'ala khabbabun yuriyi asaran sai khabbab ya cire tufafin shi yana nuna mishi tabo bi zaharihi wanda yake a gadon bayan shi ma azabahu al-mushrikuna na azabar da mushrikai suka yi mishi kun fahimta jama'a mutumin da aka rinka sawa a wuta ana gasa shi to kaga bayan shekaru dole wannan wuri zaka ga yaya zaka gan shi shine sai ya cire yana nuna wa sayyidina Umar to kuma sayyidina Umar a cikin tsarin gudanar da mulkin shi ne duk wanda ya sha wuya a wannan addini to yau da alheri ya samu su ake matsowa kusa ko kun fahimta don haka lokacin da ya kafa gwamnati dukiya ta samu abu na farko sai ce duk inda wani sahabi yake in yana yin wani aiki ya daina an yi mai ritaya in kana sai da tumatir sai ya lambanno sai na umar ya maka ritaya sai a ba da kuɗi waɗannan kuɗi na farko tukuna sai a kira su su ne fansho kenan ko garatuti ko wane ne wane ne sannan duk wata kuma kana da alawan za ka rinka karbi sai da aisha ta ce wallahi wasu kuɗin suka zo kafin in cinye waɗancan ban cinye na watan da ya gabata ba sai kuma wasu su sake zuwa abdullahi ɗan abbas kuɗin suka taru har suka yi mishi yawa sai ya zama kowane ɗan sanadi kaɗan sai ya ce zauna in wata ya zo wannan kudin za mu raba ka ci rabi haka ake yi jama'a ina mutanen da aka tura su suka yi yakin kwango ina waɗanda suka yi yakin bayafara ina tsofaffin 'yan sanda da ake kiransu 'yan doka a da waɗanda suke sa gajeren wando karfe shida na asuba wasu karfe biyar na asuba ina tsoffin ma'aikatan railway ina tsoffin ma'aikatan nitel ina waɗanda su ne suka rinka dako ana ɗora musu dalajjada suna hawa suna dalajjada duk inda ka shigo kano sai ka hange ta duk ina waɗannan suke a yau su ne waɗannan tsofaffi da kake ganin su 'yan shekara saba'in 'yan shekara sittin yanzu don girman allah an yi wa tsohon soja adalci a ce wai in yana son ya samu kuɗin sallamar shi duk da ɗan shekara saba'in sai ya je lakwaja a sai aka da aka ce wai an gyara yanzu sai su je abuja sai ka je ka same su a abuja ga sunan a area 3 an tara su suna ta amai suna ta gudawa a waje suke kwana su suka yaƙi suka kare ƙasar nan su ne suka yi kaza su suka yi kaza laifin ne suka yi me yasa yanzu sojan yanzu to zai tsaya ba zai wawura ba tunda ya ga in bai wawura ya tara ba ƙarshen ta shi ma irin haka yanzu ba za ka yi mamaki ba mutum ya gama aikin soja bayan shekara arba'in kuma sai dawo yana neman gadi ko ba haka bane zama tsohon soja sai a ce to ya je gadi kuma yaushe zai huta sai na umar yana kwance cikin jini zai rasu sai ya ce don girman allah wanda duk zai zama khalifa a bayana ya ji tsoron allah waɗannan muhajirai yan uwan annabi ne sallallahu alaihi wasallam dukiyarsu da iyalansu suka baro a makka suka taho suka zama almajirai a garin nan yace dan girman Allah ka aulakanta su a kiyaye wa manzon Allah amanar yan uwan shi ne abokan shi ne dangin shi ne su tsofaffin soja kenan su ne aka fara ba ta kashi da su a makka su su bilal su ne su khabbab ibn al-arad su su ammar sa'annan sai ya ce ne waɗannan ansarawa kuma ya ce mu baƙi ne muka zo garinsu muka mamaye su ya ce to na ga zamani ya yi tsawo mu baƙi muna ƙara yawa su kuma suna ƙara zama 'yan kaɗan ya ce to a ji tsoron Allah daga cikinsu wanda biye maka laifi ka yafe mishi duk abin da suke bukata a gwamnati a ɗiba a basu garinsu ne mun jiha muka yi tsakani da Allah jama'a wannan shi ne adalci a musulunci ga littafi nan ana sayarwa a nan gwamnatin adalci a ƙarƙashin sayid na umar wani babban malami a bauchi ya rasu malam yusuf ibrahim bauchi shi ya rubuta shi ka je ka karanta littafin nan in kana karatu za ka ce umar ɗin nan mutum ne ko mala'ika ne saboda gaskiya da adalci a irin wannan halin sayid na umar ya mulki mutane najeriyan nan ta mu jama'a an rayu a lokacin da ba komai a cikin ta sai wahala yanzu ba za ka yi mamaki ba ba ka ganin one line ba ka ganin titin jirgi tun daga zariya har kano tun daga zariya har sokoto har ƙauren na moda ka gan shi tun daga nan har bauchi ka gan shi har gombe har ina kana jin wata katafila ce ta bi tana shimfiɗa shi leburori ne da hannu suke yi wannan dutsen da hannu suke zubawa a lokacin shekarunsu sha biyar ashirin da biyar talatin da ƙarfinsu yanzu su ne 'yan shekara tamanin wani karkai mamaki yana nan ya kwana da yunwa wani a gidan haya iki har yanzu kun yi musu adalci ina zurriyar sardauna yanzu ina zurriyar ta fara ɓalewa ku ji tsoron allah kama ta dini tuda yadda kuka wulakanta waɗannan bayan Allah sai Allah ya wulakanta zuriyarku amma tsakani da Allah jama'a tsohon soja ya zama abin tausayi tsohon ɗan sanda ya zama abin tausayi ma'aikacin rediyo da ya yi hidima ya yi wahala ya aikin rediyo direban jirgi ne mai gadin rediyo ne mai kaza ne yawan kaje ka same su sun fi kowa ƙasƙanci suna gidan haya ana wulakanta su ya'yansu na lalacewa to kenan laifi ne kenan mutum ya aiki shi yasa ga yanzu duk wani yaro in aka ɗauke shi aiki kokari yake ya san yaya ake haɗa kaza da kaza kuɗi su fita ya je buɗe wani account yadda zai rinka tara kuɗi amma waɗancan ba su tara komai ba mun faɗi so nawa a sardauna ya mutu overdraft yake da shi bashi yake a banki naira goma sha takwas ko naira ashirin da takwas ji iransu bayan ya sa an kashe sardauna ya zo yana nadama shi da yake ganin sardauna da waɗannan manya-manyan alkyabbu ya ɗauka kuɗi ya tara ko tare sardauna bai mutu ya bari ba da bashi ya mutu don mutu na bin shi bashi sardauna ba shi da gida a kaduna a sakkwata gidan da yake da shi ba lokacin da yake firimiya ya same shi ba tun yana yadda yake aikin shi a can kasar su ta sakwato a lokacin ya mallaka iya gidan da ya mallaka kenan abubakar ta fawa balewa sai da ya rasu aka gina wa iyalan shi gida waɗannan bayan allah su ne mutanen kirki ne yasa ba za a kyautata musu ba shi yasa lalata da kaga tana faruwa fa a kasar a yanzu fa abin da ake ne yake taimaka mata kowa yanzu ya zama siyasa to fa ma kafin nan da wata kaza ya tara kafin nan da shekaru kaza ya tara saboda in ta rikice ya sanya abin nan amma tsakani da Allah a ƙasar nan tamu jama'a an samu wadatar da bai kamata a ce wani da ya wahala a yau yana cikin wahala ba kuma kuma nawa ne za a bashi jama'a mutanen nan sun yi aiki sun yi wahala sun yi kaza sun yi kaza shikenan sai ga ma'ana kamar yadda bahaushe yake cewa a ciyaki a basu da kuturin bawa duk inda tsohon soja yake yanzu ka je ka same shi ka ce baba miliyan nawa kake da su a account da ya ce ni da nake gidan haya ni da ake bina bashi jiya ma sai da na je na ciwo bashi na samu dabino da na sha ruwa amma ya iya harba bindiga ya iya kwance ta ya hada ya iya kaza in ya tashi ya fara maka rawar daji ya fara maka waƙoƙi irin na da wani yaran ma ba za ka ji ba su suka yakin bayafara su suka yakin kongo su suka tsaya su suka yi kaza su suka yi kaza su suka yi kaza kuma wani abin sha'awa da zai baka sha'awa fa musamman waɗannan namu na arewa fa lokacin da za a ɗibe su yakin bayafara fa da sunan musulunci suka tafi don a gabana ina zaune gaban wani datti da tsohon soja ba mu san soja ba ne sai wani yaro ya ɗanyen magana ya ce wai a ce wai an je yakin musulunci yakin fara yakin musulunci ne ya ce yakin kafirci kawai kawai zai na ga tsohon yana makyarkyata yana kuka majina na zuba ya ce yaron banza yaron wofi baka san abin da kake yi ba ya ce muna nan yola muna zaune sardauna ya zo ce mana ga kafirai can za su ci musulunci ku taso ya ce a guje muka tashi aka je cikin kwana bakwai aka koya mana aikin soja muka je don mu kare musulunci ya ce an haife ka daga baya baka san me aka yi ba ka zo kana cewa aikin banza muka yi da sunan jihadi suka tafi da sunan musulunci suka tafi yaudarar su aka yaya amma dai su abin da aka gaya musu kenan kuma baka isa ka ɓata ladan su ba don abin da aka faɗa musu kenan musulunci aka ce musu za a ci musulunci a taso suka tashi suka tafi saboda haka jama'a gaskiya saboda Allah muna faɗin wannan ne don so muke ƙasar mu ta gyaru kuma ƙasa ba za ta gyaru ba sai matasa ana gaya musu kalmomi na nasiha domin gobe su ne shugabannin sai na umar abin da yake faɗi kenan tara jama'a akai da matasa a ciki yana cewa wanda biyu ya samu mulki kyautata wa mutanen nan kuma an gani a zamanin sai na umar yawo yake da daddare yana aikin me yana aikin patrol ka taɓa ganin shugaban ƙasa ana patrol ɗin cikin garin abuja da shi ka taɓa ganin zanna a amadu bello ko ibrahim tayoro ko ka taɓa ganin zanna a cikin wadar kaduna ko kakuri ko a kaciya ko kafancan ko hunkuli ko zan kaga baka taɓa ganin waɗannan mutanen suna fatuwal ba amma sai na umar fa da daddare yake fitowa sai ya ɗauki mutum ɗaya cikin jama'a shi ana kewayawa in suka je wani wuri suka tsaya sai shi umar ya ce to kai bari in yi nafila a nan kai kuma ka ɗan kekewaye cikin layukan nan ka ga lafiya idan suka sake shiga wani wurin sai ce to ni kuma bari ainihin kai kai nafila ni kuma bari in kewaya yana cikin kewayawa ne sai ya ji wata mata tana cewa Allah ya tsine wa Umar Allah wadaran Umar sai ya zagaye ya kwankwasa kofa sai ta fito ya ce wa Allah lafiya na kina zagin umar ka ji fa shi ne umar ɗin fa shi ne shugaban ƙasa waye kai kana shugaba za ka ce ba za a zage ka ba an zage annabawa ma da malamai da manzanni balle kai ɗan siyasa balle kai mai mulkin soja balle kai aman ko shugaban ƙasa ko gwamna bi mujarrabin an zage ka sai ka ce sai ka rama ka zama wawa dukkan sanda kake mulki ko malanta ko shugabanci in ka ji an zage ka kamata ya ka ce alhamdulillahi menene wane ya maka ko kun fahimta ba ku ganin abin da wani tsohon shugaban ƙasa yi yana soja ne fa in ka buga a jarida ka zage shi sha biyun dare sai ya zo gidanka ya sallama in ka fito sai ce ya zo wucewa ne shi ne ya tsaya ku gaisa ce ai ran nan naji irin addu'o'in da aka yi mana a jarida Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri sai ka ga jikinka yayi sanyi kai ka san zagi kai kuma ka yana ce maka ya gode ya ga addu'o'i da kai mishi haka saboda haka na Umar shi ya ji tana tsinewa amma yace mai Umar ya miki sai ta ce ya tura mijina yaƙi an kashe shi yau ga 'ya'ya marayu ya bar ni da su da yunwa Allah ya tsine Umar albarka sai ce saurara baiwar Allah me ya samu ƴaƴan sai ta ce yunwa na ɗora ruwa na sa dutse ne musu ƙaryar cewa abinci ne bari da dahu sun yi bacci har sun tashi shi suna kuka kuma yanzu ban san ƙaryar da zan sake musu ba ta sake tsiya Umar zagi sai ce ki tsaya sai Umar ya ce yana zuwa sai ta ɗauka wani bawan Allah ne mai jin tausayinta to kuma anan kaga zaka ga wani abu ba wani kankanin nan rawani ya sa a hannu abin nan a ka ba ko ta katuwa alkyabba ko ni dogon sarbi balle ta gane wannan fa mai shi ne umar din kawai yana shiga ne irin ta bayan Allah ordinary ya tafi government house state house ya je ɗauko buhun gari ya taso matar sha'atuka first lady tashi ba bacci zaki ba ma'ana madadin yanzu a naɗa wani gwaggwaro haka ya yi wani backsliding sai ce ɗora gammo a kanki sai ɗora mata tukunya a ka first lady of the federal republic of medina aka ɗora mata baka tukunya a ka sannan kuma shi ya ɗauki buhun gari a kan shi madadin a tashi wani bawa ya ɗauko ko wata baiwa a'a haka suka ce sayyidul qawmi khadimuhu shugaban mutane shine yake musu hidima <laughs> these are the three chief servants <laughs> ko kuwa <laughs> these are the three chief servants kai mutum ya shaƙe bihin kuɗi malam ya ce talaka shine chief servant haka ɗan najeriya sai ta mai wayo kamar ɗan firamare wan ɗan firamare wan ka ga masara a hannun shi ba sai ka ce kawo ba ya kawo sai ka ce ina ne garin ku ne ce sokoto sai ka gwaguya ka gwaguya ka ce ka gani maka hanyar sokoto sai ka fi <laughs> ba haka ake ɗan firamare wan ba sai zai na ta munna an yi mai hanyar sokoto a jikin masara kuma an cinye mai masara ne <laughs> sai mutum ya zo shi ne cin shaban to sai ma umar su ne da cin saban ne kowa ya nemi sunan shi a dictionary ko kuma hizo Allah ya taimaka wallahi haka ya ɗore wa matan nan tashi tukunya ya ɗauko gari suka zo suka zauna suka hula wuta ita ta kaɗa miya ai miya ta fi wahala ko to mace ce ke kaɗa miya gari ko duk inda ya je wuta ai dole ya haɗu in aka tuka shi dole a zama tuwo namiji zai iya wannan ko da ƙarfi ba a buƙatar wata fasaha sai na umar shi ya tuka tuwo wannan mutum da suke tare da umar ya baro shi yake riwaya wannan labari yake na ji tausayin umar da na ga ya sunkuya a murhu gemin shi yana sharar toka yana hura wuta sannan ya tuka tuwo ya kwasa ya ba mace da 'ya'yanta suka ci tana ta shi mishi albarka kai bawan Allah Allah ya saka maka da alheri alma Allah ya tsine Umar albarka Ka ki dan yi hakuri bai wa Allah ke dai da ki zo fadar nan ta Umar sai ba zan je irin maza sai zan je ni auren Umar ke dai ki je ki ki je fadar Umar zan gari ya waye sai na waye ya ta daure ta zo sai ta ga mutumin nan na jiya shine wannan la ilaha illa wannan ka sai ce a ba komai da ki komai ba daga lokacin ne sai Umar ya kafa wani commission wata hukuma ta revenue collection ya ce a rinka zuwa ana tattaro kudaden haraji da kudaden kaza da kudaden kaza waɗannan kudaden sai ya ce su za a rinka ayyuka da su dangane da 'ya'ya marayu da mata marasa maza da tsofaffi ya ne first commissioner da aka lancin wannan commission ya zama kwamishinanta shine huzaifatu ibn al-yaman dalilin da ya sa umar ya sa shi a wannan harka ta kuɗi shine manzon Allah ya amince da shi yana gaya mai sirrori sai da to wanda manzon Allah ya amince yana gaya mai sirrori ni kuma na amince na bashi harkar kuɗi sai zai kira shi wata ran yace mishi jama'a na bada harajin kuwa yace kwarai da gaske ba kwa matsa musu yace a yace ya zan in gane ba kwa matsa musu yace ai ba ma zuwa mu tsaya kofar shagon kowa tun da kai sanarwa mutane ke biyo mu har ofis su kawo kuɗin haraji a yanka musu rasit saboda sun shan sun ba da kuɗin za a yi aikin ne da gaske da haka jama'a suna kawowa sai na umar yace in Allah ya raya ni waɗannan kuɗi da su za a rinka kaza a rinka kaza a rinka kaza shine kashin farko na kuɗin an fara rabawa yara marayu da mata kaza kaza ba a daɗe ba sayyidina umar Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ran shi amma dai ya kafa alheri ya fara alheri kuma jama'a sun ga alheri a matsayinka na chairman na local government ko sole administrator a matsayinka na executive governor of the state a matsayinka na mr president of the federal republic of nigeria menene kai wa mutane don su samu sauki a cikin kuncin da suke ciki daga wanda ya rayu lokacin shagari 1978 zuwa yanzu ya ga irin yadda ake ɗibo tsare-tsare a ce sap a ce majalisar kaza beta life duk waɗannan wai ana da'awa da iddi'a'in za a gyara rayuwar jama'a amma har yanzu talaka bai samu sauƙi ba haka ne ko ba haka ba haka abin yake har yanzu talaka bai samu sauƙi ba duk wani abu da ka ji a labarai yanzu ɗan najeriya baya munna duk wani alheri sai ce mu gani a ƙasa in kana kallon mta tun daga jiya har yau ɗin nan za ga an kira wasu ana ta tuhumarsu kan dukiyoyin gwamnati da aka siyar a shekarun baya an gane cewa an yi rashin gaskiya an sai da hukuma kaza an sai da hukuma kaza an sai da hukuma kaza sai ka ga hukumomi guda biyar mutum ɗaya ya sai wa matar shi ɗaya ƙaunar shi ɗaya ɗan shi ɗaya ɗan shi ɗaya wane ɗaya wane ɗaya amma duk an sassa adireshi daban-daban to shi ne yanzu aka zo aka tattaro su ana son a gane a bincika a yi kaza sai a gane cewa mutum goma sha biyar a gida ɗaya su suka sai hukumomi guda goma sha biyar kuma ina shi ya samo kuɗin sai a bincika shi ne executive director a wuri kaza to a lokacin ka kuɗi kaza sun ɓace ba kwa mamaki hukumar nefa ta gagar jariya a ƙasar? ina miliyoyi ko biliyoyin kuɗin da aka kashe akwai tsohon minista da aka taɓa sawa a ƙasar nan tsohon lauya ne ɗan boko aka sanya shi shine shugaban hukumar wutar lantarki wato minista ya shi ko sai ya gyara wutar nan sai ya yi maganin duk matsalolin aka zo aka yi choose life da shi har ni na buga waya lokacin mun yi magana ana ta mishi addu'a wane ne wane ne ina da al'amari ya al'amari aka fitar da kuɗin da za a yi gyara me ya faru sai shugaban kasar lokacin ya ce a zuba kuɗin a cikin akawun ɗin shi shi wannan minista ya ce a waɗannan kuɗin an yi shiri da ni a talbijin kowa ya ji ni kowa ya gani na ce ga shi za a abin nan ya ce na ce maka a zuba su a cikin akawun ɗina a banki na ya ce shi ba zai haka ba shi ne aka bi dare aka je a kashe shi har gidan shi kuma wannan shugaban ƙasar da yawan abin yana nan yanzu ana ɗaukan shi babban gwarzo ne wannan ita ce ƙasarmu akwai aiki da 2007 2007 ni ne wa hukumar wutan lantarkin ƙasar nan aikin saka musu bayanan akan intanet ni ɗin nan ne aikin ba wani ba da hannuna da yatsuna ni ne mai aikin A kan ne matsalolin hukumar wutar lantarki ƙasa ya za a yi kaza ya za a yi kaza ya za a yi kaza me ya faru waɗannan ayyuka da muka yi sai aka yi shawarar shi kenan abin da za a yi a sa su a intanet kowa ya gani da aka sa a intanet kowa ya gani kun san me ya faru a wannan shekara na je aikin hajji 2007 muka tafi wani taro na abin da ya shafi harkar sadarwa wato telecommunication sector na makka suka gayyace mu taro a matsayin mutanen duniya sun zo kowa a zo a ji sai aka yi daidai shugaban nitel wato yana faɗi yadda za a gane ne shugaban nitel na makka bahaushe ne amma bahaushe haihuwar makka samir sunan shi da muka je na tashi na gabatar da bayanai na gabatar da bayanai sai na ba su wannan website nan take aka duba aka yi downloading har aka yi printing takardu aka ga irin matsalolin don a cikin analysis din mun sa cewa shekara talatin da ta gabata ba a taɓa samun wutar lantarki a najeriya kwana bakwai ba shekara talatin wuta ta zauna kwana bakwai a najeriya ba taimaki ba babu samir din nan wannan da ya ɗauki waɗannan takardu shi kuma an gayyace su taro tun muna aikin hajjin fa an gayyace su taro Riyadh sai ya je shi ma sai gabatar da wannan amma sai gabatar da abin a siffar fadanci tun daga sarki abdalla ya zo na ƙasar saudi arabia sarki Abdullahi yana zaune kowa yana miƙa yana jawabi shi samir da ya tashi a matsayin shi na Bahaushe, makka ya jawabi ya ce to mu muna godiya ga allah sannan muna godiya ga mai martaba sarki muna godiya ga gidan sarki abdulaziz muna godiya ga zuriya kaza saboda mu dinnan yanzu an haife mu a maka tun da aka haife mu yace ban taɓa ganin wuta ta ɗauke ba a lokacin yace shekara 59 hamsin da bai taɓa ganin wuta ta ɗauke ba tun da aka haife shi yana yaro har zuwa ranar yace to ƙasar da iyayenmu suka fito wannan kasar ga wasu mutane sun rubuta a intanet cewa fiye da shekara talatin wuta ba ta zauna kwana bakwai ba sai aka yi ta mamaki subhanallah, subhanallah, ana mamaki da aka tashi shi kenan sai sarki ya kira shi ya ce mishi wata ƙasa ce ce najeriya ya karanta mishi jawaban kaza kaza kaza kaza kaza shi kenan sai ce to ka rubuta musu cewa ni saudi arabia za mu ba su duk abin da suke bukata gaba ɗaya na kayan aiki a wannan magana ina faɗin ta da yana ɗauka ka je ka kai kaso ɗin nan ko ina amma yanzu zan faɗi sunan famanan sakatare na ma'aikatar wutar lantarki a lokacin a nan anguwar gidan shi yake zan faɗi sunan shi ka je ka same shi me ya faru sai suka rubuto takarda cewa to ku zo ni gwamnatin saudiya za mu ba ku duk abin da kuke so na wutar lantarki in ya sauku ku ku je ku samu kuɗin gyara amma haffal waya har waya har noti komi za mu ba ku aka rubuto zuwa power sector permanent secretary shine dr abdullahi damau dr aliyu abdullahi damau ga gidan nan kusa da gidan malam ba'ari mutumin damau ne dr aliyu abdullahi damau ka je ka same shi shugaban ƙasar lokacin shi ne umar musa yar aduwa sai umar musa yar aduwa ya kira shi sai ya kira wannan ƙasaitaccen mai kuɗi makatsina mangal sai ce to kai dakta za ka je ka wakilci gwamnatin najeriya akan a tattauna a karɓi wannan alheri kai kuma mangal za ka wakilce ni a matsayin ni kai ne wakili na an yi wannan magana dokta mutumina ne na je na same shi muna tattaunawa kaza kaza sai na ba shi labari sai ka kai ne kai wannan aiki na ce ni ne mai ce to ni na ga an sa wani injiniya muhammad awal na ce ni albani na sanka na ce to albani yi. <laughs> sunan wa'azi ne wani ana karatu ne sai a ce albani amma ana maganar kuɗi ya albani da za ta shigo ba to na shiga makaranta da albani kaga da na ba zai rubin albani ba ke kai ne ke yi ya ce ai ba don lokaci ya kure bada da kai za a yi wannan tafiyar ya gobe za mu yi wannan tafiya da ni da mangal shi yake gaya min bayan da suka dawo ya ce suna tafa cikin jirgin sama sai mangala ya ce mishi amma ka ce wanda ya wannan aiki malamin ka ne ya ce kwarai da gaske ya ce ah, a edu ya karantar da kai ya ce a ah, malamin na na addini ya ce a ah, malamin addini ne wannan abu na na kwamfuta ya ce kwarai da gaske ya yi cewa ne nuna na da kasusuwan shi ya ce to wannan mutum ya kamata in an da a kyautata mishi wannan yau na ɗibo muku labarin ne kaf ka je ka kai kasar din nan ka rage ko harafi ka je ka kai duk inda za ka yi jama'a mun gano wannan da kyau aka zo aka zauna gwamnatin saudiya a rubuce ta ba su komai suka dawo dr ali ya nuna min takarda ya ce malam an ba mu komai rana ka za a je kwaso kayan nan shugaba umar musa yar ado ya ji daɗi ya fitar da kuɗi biliyan na gugar biliyan biliyan na gugar biliyan goma sha ɗaya akan wannan kudin aiki ne tunda duk kayan aiki an samu waɗannan kudin ka je ka binciki tarihinsu na yi tarihinsu a karan bana maganin gonan bana sai suka kasafta su gado waɗannan suka kwashe biliyan biyar suka raba su shida waɗannan wajen su tara suka kwashe biliyan shida su ma suka je suka raba duka suka kwashe kuɗin duka mar musa radio da aka zo aka kawo mishi wannan abin shi aka ce yana daga abin da ya haɗi zuciya sai ya shuru har ya mutu bai sake cewa komai ba ku tambayi ɗalibai na na ajin abubakar misbidin na darul hadisi sai da nan zo a lokacin bayan mun je mun yi hira na ce musu Allah ya zo nan da wata uku wutan Najeriya za ta gyaru an yi haka ko ba sai da na gaya musu saboda na samu wannan garantin amma kun san me ya faru ni kaina billahi la ilaha illa huwa har yau ba a biya ni kuɗin wannan aikin ba naira miliyan talatin da hudu da dubu ɗari bakwai wallahi har yau ba a biya ni ba kuma ka tambaye ni me ya faru dokta ɗin nan shi ya alƙawarin zai sa a biya ni sai na kwashi duk takarduna na payment da komai na aikin sai na kai mai ko kwana bakwai ba a yi ba ya ka ci efcc ta zo ta kama su gaba ɗaya an abin nan yanzu ban da takarda ko kwa ɗaya ma akan wannan kuɗin naira miliyan talatin da hudu da dubu ɗari bakwai ko taro ba a bani ba kuɗin aikin tare da waɗanda na ɗiba suka taya ni aikin duk na biya su ya zama kuɗin suka koma na wani kare kuma barin gaya ma wani sirri waɗannan kuɗin lokacin su na aje cewa in sun samu da su zan gina gurin nan duk ɗaliban makarantar nan sai da na gaya musu cewa akwai kuɗin da na wari da sun zo kawai da su zan gina wurin nan shi yasa sai ka ga mun zo muna jona jonan gina ginen mu nan a ɗan gina a tare nan nan a gina nan haka rasta haka gashi nan ake ta yi ana langa alhamdulillahi amma wannan shi ne tarihin makoma wutan najeriya to yanzu an kafa kwamitoci to muna jiran nan da shekara hudu kwamitocin ko za su yi aiki kun ji halin da muke ciki a najeriya saudiya ta ba da komai ta ba su komai kudin gyaran ne su kuma da aka fitar suka cinye to yanzu binciken da muke ina ma kayan da aka bayar tukuna ko shi ne kake zuwa kana fiye a shagon eh, eh, ciku eh karamin aiki ne a najeriya allah maraukakin sarki ya kiyaye bari mu saurara a nan sai an zo karatu gaba muke cewa allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah